Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Kamar kullum ni ne gabatar da wannan shiri sunana Ali Muhammad gani tare da Yahayan Tarasa dan dambe daga bangaren Gurmada. Yahayan Tarasa Ali ka dan motsa. <laughs> Kai Ali mun zo mun zauna sai eh, kai ba na son gaba ka. Ni ai haka ne in ga cewa da Gurmada ka san an ce Gurmada. Eh. Ku sha kunu ku shafa ga ciki na garbata ka lafiya. Gaskiya ne. Gaskiya ku shafa ga ciki in ya rage ku zuba ga aljihu. Eh. an ko ban son ganka dan lakur la kana da ah, cewa na ya launi ko dan ka dan ce dan yalo ne ko shi kake hangowa ta ka ga abu ne ba gumi ta fasara za ka eh, ni ko kuma haka abin ne ba an cin satin ko eh. <laughs> to an tarasa ka mu dinga cikin wannan shiri ka inda in? akwai sako daga masoyi masoyin gurmada gaba daya shine sardaunan matasan gedawa sardaunan matasan gedawa ya ga irin kokarin da kake ya aiko maka da kuɗi naira dubu biyar ya ce a bawa yahayan tarasa eh. saboda kwazanka ga sakon sardaunin matasan gidawa da ya ce a bawa yahayan tarasa mai gida ga sako ya zo hannuna kuma na gode Allah ya saka alheri Allah ya ƙara buɗi mu kuma Allah ya ƙara ba mu nasara zuwa ga abokan wasan mu na gode masu kallo kamar da muke gaya muku kun ga littafin gurmada wanda suke so su aiko da bangaren gurmada sako wannan kuma littafin makaɗa ne wanda suke so su aiko makaɗa sako wannan kuma ɓangaren kudawa ne wanda suke so su aiko da makudawa sako. wannan kuma na jamawa ne kamar yadda kuke kallo gashi nan kowanne da ɓangarensa eh Sardon matasan sardaunin matasan dawa muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci amin suma amin da kuma yaron ka sardaunin matasan dawa yana da wasa wannan sati tsakanin sa da dan yalan tula dan yalan tula da ya muku barna wancan satin ka san dan yalan tula ya ci muku babban nama to gashi ta hado shi da yan tarasa yan tarasa eh, ali dirce da na ce dan yalan tula na ga na kamar jikinka da sanyi eh Allah ya kaban dara Allah na ga jikinka da sanyi ni ko Allah ayi dara ma ka bani duka cika ka ga jikinka da sanyi to dan yalan tula kuna da wasa wannan sati a gidan gidan dan ban ibra barewa tare da kai da dan yalan tula eh insha Allah dan bana naira zunzurutun kuɗi har naira dubu ɗari biyu kai da dan yalan tula insha Allah na san gaba ce tsakanin gurma da kudi da gurma da kamawa kai ba wai gaba ta rashin magana a'a gabar dambe ita ma gabar in aka shiga cikin filin can sai ya cin hulun ne wancan kordam nan gaba ta nan gaba take fito waje uwa ɗaya uba ɗaya kuke gaskiya ne to gashi dan ta hada kuta naira dubu ɗari me za ka ya kake kallon damban tsakanin ka tsanyalan tula ma wai kun taɓa yin dambe mun taɓa dambe shi damba nawa damba mu biyu da shi kisa nawa kisa biyu damba biyu kisa biyu damba biyu kisa biyu ya bige ka ka bige shi damba na buge shi Dambe biyu kisa biyu. Dambe biyu kisa biyu. To gashi ta haɗo ku a wannan sati. To ko wannan sati ina fata ina sa ran insha Allah ne da nasara. Za ka ta uku? Za ka ta uku. Allah ya hantara sa. Allah ya da haka naka fata. To ya hantara sa wannan damar za ku fata da danyalan tula. Eh. Na san kun ga fara da muku wancan sati. An ce danyalan tula ba ta gwani ne. Haka ake cewa ba ni na faɗa ba. Eh. Haka masu kallo suke tawa danyalan tula ba ta gwani. Wannan damar da take ganin za a haɗa ku na naira dubu ɗari biyu in ka ce insha Allah rabbi zaka buge shi Allah ya daka Allah ya daka na fata to me za ka zaka cewa gurmadodin abin nake cewa gurmadodin mu da Allah yana tasu da addu'a yansu ne da addu'a Allah ya bani nasara zuwa ga dan tula hmm. sannan sauran abokan wasa na su ma gurmada Allah ba mu nasara hmm. muna roƙon da Allah su fatta mu na gurmada su ƙara mana ƙarfin gwiwa da yawan addu'a Allah ya ba mu nasara mu kuma mu kala waranta musu ransu yayan tarasa ali kun yi damba biyu da yalan tula eh. kisa biyu da ina da ina kai damba damban mun harko Lagos muka fara ne hmm. lokacin da muka je screening din da Warriors hmm. muka je can na buge shi na shi Warriors shi kuma ya yi to hmm. to sai damban mu da biyu kuma anan gidan muka yi shi nan maraba eh, ne kuɗi ne ko na na gasa ne ko shi ma cikin damban Warriors lokacin da ka cire dogon shansu eh. aka sashi eh. sai muka da manan gida na wales shi ma kuma na buge shi sake haɗo ku ah. kuma ga shi nan ɓanɓarewa ya samu yardan mai ya samu kudin bana naira dubu ɗari da tare na kace kana gan za ƙara na uku lallai haka naka fata insha Allah kana da ƙwarin gwiwa yana da ƙwarin gwiwa to na san masu kallo za su ce za su tambaye ni ko kuma su tambayi hantara su a comment to wai ya aka yi hantara su yake da wannan ƙwarin gwiwan ne na cewa yana ganin cewa zai ƙara masa a ta uku na san dambe masu kallon dambe suna tawai dambe mace ce mai ciki sai an tashi gaskiya ne haka ne gaskiya ne hantara su tun yanzu ya ce akwai ƙwarin gwiwa na cewa zai wa ya ya danyalan tula a dambe kisa na uku insha Allah na san ya hantara sa kamar yadda kake kun yi dambe biyu a rayuwar ku gaba ɗaya dan mabi ko kai ka taɓa a rayuwar mu dan mabi kai muka taɓa yi shi da mu ku taɓa haɗuwa bane ko kuma sai muna haɗuwa da shi amma dai gaskiya bai taɓa kama ba bai taɓa kama ni ba kuma ni ban taɓa kama ba kama shi eh sai wanga dambe ne kawai ma kuma kuma ko bayan shi ha muna haɗuwa gari da shi amma kuma a haka bai taɓa kama ni ba ni ban taɓa kama shi duk da na buge shi din amma bai taɓa kama ni ba ko ba gaskiya ba hmm. ka san ni gaskiya ba game da harkar da mami ba to yanzu idan da in yana tula baya kama ka kuma ya zama abokin kai kuma baka zuwa kama shi ai za a ce tsoro ne kenan ko kai shi ko kai shi shi yake tsoro ko kuma kai kake tsoro mm, to gaskiya ba tsoro bane mm. ka gane ko mm. a ka'idar dambe a ka'idar dambe wanda buge ka kai da ka buge eh, kai da aka buge kai da kana neman hansa ka gane ko to kaga bai zo ya kama na ba ko ba gaskiya kuma ni tun yana yaro ne gaskiya duk ya gani yana ban girma kuma har yanzu yana bani girma ko ba gaskiya ba hmm. tunda duk inda ganin ko ban ganshi ba zai zai yi kira ni ya zo mu gaisa shi wucewa shi hmm. ka gane amma dai gaskiya bai taɓa kama da damba ba akwai dambaye da yawa za a yi wannan ladin a wannan hmm. gandan akwai banka da ɗan yalo na naira dubu ɗari biyu akwai damban ɗan aliyu akwai damban wuta wuta bahagon aliyaro akwai damban bahagon mai tafasara akwai dambaye da yawa wanda duka za a yi su a wannan gidan dambe hmm. eh menene fatanka Ali fata Allah ba mu nasara mu gura mada mu mada duka duka su a mu na san duk mu gura mada kowa kowa mu yuna ba za ce kai san kai ba a eh za ta kai san kai wajen tarasa to wa ka samu gina shi <laughs> eh wai ka sa bugan <laughs> kuma haka ne gaskiya ne to masu kallo kamar yadda muke gaya muku wannan Ladi. a wannan gidan dambe da kuka saba dai ana muku shahararren wasa na dambe to wannan ladin ma bata canza zani ba akwai shahararrun wasanni na dambe na kuɗi zunzurutun kuɗi kusan naira dubu ɗari takwas akwai damben eh, shi ya hanta rasan kansa wanda zai fafata da danyalan tula eh, akwai kuma damben naira dubu ɗari biyu akwai damben ɗan aliyu da shi da garkon ya hanta rasa ne ko? Eh, ɗan aliyu da shi da bahagon wuta wuta wuta wuta bahagon aliyaru eh haka ne sannan akwai damban bahagon mai takwasara da shi da zazu na alayi ku. akwai wasanni dai da dama wanda masu kallo ba za mu iya cewa ba za mu iya cewa muku lalle ga wasannin ba amma dai akwai wasanni saboda yan dambe suna nan bila adadin a wannan gidan dambe don haka masu kallo za mu ce kada ku bari a baku labari kada ku bari kallo ya bar ku a ranar ladin nan kuma ga yahan tarasa ya ci alwashi irin eh, tula ma za mu nemo shi wannan zaure domin mu ji irin alwashin da zai ci akan Yayan Tarasa masu kallo sai kun zo sai mun gan ku assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh